Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Litinin 19 ga watan Fabrairun shekarar 2018 akan bitoci da suka hada da 60, 49 da kuma 40. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma gidajen rediyon amfani fara sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar Ghana. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma ne tare da ladan ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai wani jirgin saman kasar iran ya yi hadari a cikin tsaunukan zagros kuma mutane 65 da ke cikin sa duk sun mutu shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa ya yi imani ƙasar rashi ta samu nasara fiye da yadda ta yi zato wajen sukurkuta tsarin demokuraɗiyyar amurka wasu daga cikin waɗanda suka tsira daga harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makaranta a florida sun ce za su yi maci a washington da ma wasu sauran birane to ko bayan kun ji labaran za ku ji cewar helkwatan 'yan sandan najeriya ta ce rundunanta ta kama wasu mutane uku da ake zargin su da haddasa kashe-kashe na mutane da dama a zamfara a makon da ya gabata da suka hada da waɗanda 'yan sanda suka kame su ne halilu garba da aka fi sani da mabushi mai shekaru 45 zubairu marafa da ake kira wakili dan shekaru 45 shi ma sai kuma nafi'u badamasi da masi da ake kira zakiru dan shekaru 40 tare da 'yan majalisar dattawan najeriya suka shirya a kan kafa 'yan sandan jiha a najeriya ya bar baya da kura saboda masu nazari sun ce hakan ba za ta sabu ba jihohi da dama ba a iya ce da ma'aikata gaba ayyukan ci gaba musamman irin ruwan sha da aikin hanyoyi ba a iya na kirki kuma a ce wanda ba zai iya biyan albashi ba izo ya dauki aikin dan sanda ibrahim alfa ahmad kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai ba an sha labaran duniya Masu aure Assalamu alaikum. wani jirgin saman ƙasar iran ya haɗari cikin tsaunukan zagros kuma mutane 65 da ke cikinsa duk sun mutu in ji kamfanin dillancin labaran ƙasar iran irna rahotannin farko na cewa mutane 66 ne a cikin jirgin amma daga bisani aka gane cewa mutum guda ya makar bai samu shiga jirgin ba jirgin dai ya bar birnin tehran ne jiya lahadi da safe akan sa ta zuwa yasuj da ke lardin isfan wanda yake tafiyar kilomita 560 ne hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar ta iran ta tura tawagarta zuwa inda wannan haɗari ya faru amma buji da tsananin iska haɗi da dusan kankara duk sun hana jirgi mai saukar ungulu kaiwa ainihin inda haɗarin ya faru sakataren majalisar dinkin duniya antonio guterres ya bi sahun sauran shugabannin duniya wurin nuna alhini game da wannan mummunan haɗarin majalisar ɗinkin duniya ta yi baƙin ciki kwarai da gaske sakamakon wannan haɗarin don haka tana miƙa ta'aziyarta ga 'yan uwa ga waɗanda wannan bala'i ya rutsa da su da ma ɗaukacin jama'ar ƙasar ta iran na wannan rashin in ji shi biyu bayan takunkumin da ƙasar ta iran ke fuskanta ya yasa take ci gaba da kasancewa da tsoffin jiragen sama domin hakan ya hana ta samun damar sayan kayan gyaran jiragen sama na ƙasar wannan ne ya yasa ake yawan samun haɗura a cikin 'yan shekarun nan a cikin ƙasar ta iran shugaba donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa ya yi imani ƙasar rasha ta samu nasara fiye da yadda mata yi zato wajen sukurkuta tsarin demokradiyyar amurka ta hanyar yin katsalandan a zaben shekarar 2016 a saboda matakin bincike daban-daban na wata da watanni da wannan katsalandan ta haifar a cikin wani saƙon da ya rubuta a shafinsa na twitter shugaba trump ya ce idan har burin ƙasar rasha shine haifar da rudani hargitsi da tashin hankali a cikin amurka to ta samu nasara fiye da duk yadda ta yi zato a saboda kwamitocin bincike da ke zama da ayyukan bincike daban-daban da kuma ƙiyayyar da ake nuna wa jam'iyyar republican amurkawa ku buɗe idanu a cikin sakonnin da ya yi ta turawa na tsawon sa'o'i a kafar twitter shugaban na amurka ya ci gaba da sukar binciken da ake yi a kan alakar da ke tsakanin kwamitin yakin neman zaɓensa da rasha kuma trump kuma Trump, ha kuma Trump ya soki lamirin mai ba shawara kan harkokin tsaron ƙasa. hr mcmaster wanda ya faɗa a ranar asabar cewa an samu gamsassun hujjoji cewa ƙasar ta iran ta yi kutse a zaben na amurka wanda aka yi a cikin shekarar 2016 kwana ɗaya bayan da babban mai bincike na musamman robert mueller ya gabatar da takardun tuhumar wasu 'yan ƙasar rasha su goma sha uku da wasu hukumomin na rasha su uku da laifukan ƙaddamar da yakin farfaganda domin gurgunta zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da taimakawa trump domin ya ci zaɓe. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wasu daga cikin waɗanda suka tsira daga harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar sakandare da ke jihar florida sun ce za su yi tattaki domin yin maci a washington da ma wasu manyan birane da ke cikin amurka domin neman a ɗauki matakan hana sake aukuwar irin wannan kisan gilla a makarantu sun ce za su gudanar da wannan maci ne a cikin watan gobe wata ɗaliba mai suna cameron kase ta faɗawa shirin this week na talabijin na abc jiya lahadi cewa za mu yi maci a matsayinmu na ɗalibai da ke roƙon a kare rayukanmu irin wannan abu ya faru a can baya amma kuma ba abin da ya canza mun gaji da ganin irin haka kas ta ce za su yi wannan maci ne da zumar liƙa wani tambari na abin kunya akan duk wani ɗan siyasar da ke karɓan kuɗi daga ƙungiyar masu bindigogi ta amurka wato nra ta ce ƙungiyar nra tana ɗaukaka al'adar mallakar bindiga da ke kaiwa ga irin wannan ta'asa a cikin ƙasa ita ma wata ba mai suna emma gonzales ta shaidawa gidan talabijin na abc cewa shugaba donald trump sanata marco rubio daga jihar florida da gwamna rick scott dukansu suna samun goyon bayan kungiyar ta masu mallakan bindigogi wato nra da ce mu ɗalibai za mu ba su damar su bi hanya madaidaiciya fadar white house ta ce shugaba trump zai wata ganawar sauraron 'yan makarantar sakandare tare da malaman su jibi laraba idan allah ya kai mu amma ba a bayar da ƙarin haske akan wannan ganawar ba Trump ya soki lamirin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI saboda ta gaza gano aniyar wannan dan bindiga Nicholas Cruz fiye da wata guda kafin a zarge shi da laifin kashe mutane goma sha bakwai a makarantar sakandare na Marjorie Stoneman Douglas High School da ke garin Parkland a jihar Florida. harkokin siyasar ƙasar afghanistan sun kara muni a jiya lahadi a lokacin da aka samu gwamnan lardi na biyu da ya fito ya ƙi yarda da cire shi daga kan kujerar da shugaban ƙasa ya yi a ranar asabar ne shugaba ashraf gani ya bayyana naɗin sabbin gwamnoni na wasu larduna biyar ciki har da lardin samangan da ke arewacin ƙasar a wani ɓangare na yunkurin inganta mulki a sassan ƙasar sai dai kuma abdulkarim kaidan wanda ya yi shekara guda akan kujerar gwamnan lardin samangan ɗin ya yi tur da kuma yin watsi da saukar da shi da shugaban ƙasa ya yi yana mai cewa ba za ta sabu ba ya ce ya yi allah da wannan shawara ta rashin adalci wadda ta saɓawa abin da mutanen samangan ke so gwamnatin kasar dai ta naɗa abdullatif ibrahim a matsayin sabon gwamnan wannan lardi da ke arewacin afghanistan abdullatif tsohon dan jam'iyyar hezbollah islami islami ce da tsohon madugun 'yan kishin islama gulbadin hekmatai ɗan kabilar pashtun da yake wa taron manema labarai jawabi gwamnan da aka cire ya ce zai ci gaba da aikinsa a matsayinsa na gwamnan na jihar wato samangan din Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasar Iran tana dab da samun makamin nukiliya. Firaministan wanda ke fuskantar matsin lamba game da tuhumar cin hanci da rashawa yana magana ne jiya Lahadi a wajen taron da aka gudanar game da tsaron taro a Munich na ƙasar Jamus. Gajen Ibrahim Ayawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. tubazalla a rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce jami'anta sun cafke manyan waɗanda ake zargi da shirya kai harin da ya haddasa mutuwar mutane da dama a jihar Zamfara a makon da ya gabata. Wakilin mu Hassan Maina Kaina yana da rahoto a kan sanarwa da rundunar 'yan sandan ta fitar jiya da yamma akan mutane da aka kaman. Wata sanarwa da helikwatar 'yan sandan Najeriya ta aiko mana a daren jiya ta ce rundunar ta cafke manyan waɗanda ake zargi da kitsa kai harin da ya halaka mutane da dama a jihar Zamfara. Waɗanda 'yan sandan suka kame su ne Halilu Garba da aka fi sani da mabushi mai shekaru 45, Zubairu Marafa da ake kira wakili ɗan shekaru 45 shi ma, sai kuma Nafi'u Badamasi da ake kira Zakiru ɗan shekaru 40. Sanarwar mai ɗauke da sanya hannun kakakin helikwatar 'yan sandan Najeriya CSP Jima Moshut ta ce waɗannan mutane suna ba da muhimman bayanai sosai akan yadda aka tafka wannan aika-aika a cikin binciken da ake gudanarwa a halin yanzu. Wannan kamu na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya ziyarci jihar ta Zamfara. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Zauna lafiya al'umma. kuma da la'agaida Hassan mai na kaina. taron da majalisar dattawan najeriya ta shirya a kan tsaro a makon da ya gabata inda aka ba da karfi a kan kafa rundunar 'yan sandan jiha ya bar baya da kura saboda wasu sanatoci da masu nazari a kan al'amura sun ce ba za ta sabu ba duk da goyon baya da kafa rundunar 'yan sandan ya samu daga mataimakin shugaban ƙasa farfesa yabin osin banjo ga madina dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Wani muhimmin batu da a yanzu yake ɗaukan hankali a fagen siyasar Najeriya shine na kafa rundunar 'yan sandan jiha. kuma tuni shugaban kungiyar gwamnoni abdulaziz yadi na jihar zamfara ya bayyana a wajen taro da majalisar dattawa ta yi a kan tsaro cewa suna goyon baya ɗari bisa ɗari saboda a cewarsa zai kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasar wannan furici nashi ya game da fushin ɗan majalisar dattawa muhammad ubalishitu da yake ganin shirin ba zai haifar da ɗa mai ido ba a wannan lokaci jihohi ba sa iya biyan albashi a duk jihohi da dama ba a iya ce da ma'aikata gaba ayyukan ci gaba musamman irin ruwan sha da aikin hanyoyi ba a iya na kirki kuma a ce wanda ba zai iya biyan albashi ba izo ya dauki aikin dan sanda to ku duba mun tsarin kananan hukumomi waye rusa shi za a samu fitina a kasar nan za a samu rashin kwanciyar hankali domin kabilanci bangaranci bambancin addini da kabilu da suke faɗa da junansu zai ƙara yawa kuma za a samu rayin fahimta. To sai dai mai magana da yawun majalisar dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi yana ganin lokaci ya yi da Najeriya za ta amince da wannan shiri na 'yan sandan jiha. Me ya hango ne? Ana samun matsaloli wanda kafin a ce an samu 'yan sanda sun je wurin abun yana daɗewa kuma an riga an gama ɓanna kafin mutane su samu agaji wanda yake ya zama kaman ihu bayan hari. To, wayanda ke duban ya cancanta a yi wannan suna duba ne idan aka ce 'yan sanda na jiha yawanci za a ɗauki mutane ne da suke zaune a yankunansu 'yan ƙasa kenan yadda aka yi a da wanda wayannan mutanen hakika sun san kowa da halin shi duk da masu babakere da wani tsiyade duk sun san su ana ta tsammanin in har za a yi gaskiya ga wayanda za su iya yi saboda amincewa da shi zai zo ne da bukatan cewa sai idan jiha tana da karfi na yin haka Shugaban kamfanin tsaro na Beacon Securities Kabiru Adamu ƙwararre ne a harkar tsaro ya yi nazari a kan batun. Zan ce mu yi taka tsantsan shi harkar hukuma 'yan sanda yana tafiya ne da ingancin demokrasiyar da muke da shi inda ɓangaren alkalanci na da ƙarfi da kuma ɓangaren 'yan majalisa masu doka wanda suke a dokan da kuma ainihin tattafiyar da shi da suna da ƙarfin da za su iya taka ma gwamnoni birki ana iya tunanin cewa idan har aka kiro da 'yan sandan jiha abin zai tasiri. Yaya 'yan ƙasa ke kallon wannan shiri na ba jihohi dama su kafa rundunar 'yan sanda? Da farko ga Bashiru treda Bagwai. gaskiya ni shawara ta abin bai daidai ba saboda idan an gawa dan sandan sojoji so su gononi za su ci karen su ba baka to shi shugaban kasa shi kuma bai da fawa amma abin da nake kira ga shugaban kasar Najeriya Sadi Muhammadu Buhari kada shi yadda kowane gwamna yaudare shi ce cewa wai a kafa ɗan sandan jihohi bai yi ba. sai abdullahi dauda little. ai ta abinci da karu saboda jika duba an yan banga tun da aka ga ta'addanci ya yi yawa aka koma aka kwaskwari ma aka mai da su vigilant sannan ta'addanci ya sake yawa domin za ki samu korarrun 'yan sanda suka yi almundana ko aka kama su da robarin suka ci gama cin gidan yari za su dawo a sake ɗaukansu a cikin wannan matakin bayanai da ke fitowa daga fadar shugaban ƙasa na asorok na nuni da cewa fadar tana jira ne a samu biyu bisa uku na 'yan majalisar ƙasa da za su amince da wannan shiri saboda a mai da shi doka madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida madina dauda waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu ko karfe 12 ne da minti 15 kafin dai mu ci gaba da shirinmu na gaba ga wannan saƙo. ya allah ya allah na huka. a nan ka suna mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari wadansu in kaji kamar kayi kwalla muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna ka bata abincin da za ta ci ka bata tufa ka bata makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure. In ka mare ni daidai ne in mare ka. Tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka, ka ɗauki ido a ɗauki naka, ka ɗauki haƙori a ɗauki naka, don me in kai mari ba za a rama ba. Auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su su gyara ba. Ka ga lallai ne su riƙe mu ba abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa suka daddanne min kafana da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona sai suka yi lalata da ni ai ba shi kaɗai aka ba akwai mamonitan da aka yi mai ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe shida na safe agogon najeriya nijar da kamaru karfe biyar agogon ghana jama'a tambaya ni ke da in haɗi ko ka in haɗi. To madalla yanzu ko ga shirin shirinmu na gaba wato ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Yau ma dai za mu ci gaba ne da batun marigayi Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo a jihar Kano. wanda aka yi zargin cewar wasu jami'an tsaro na DSS sun bindige shi ya mutu. Shaidu na gani da ido sun ce, da har waɗannan jami'an sun ja motar su za su tafi, to amma matar marigayi da sauran makwabta suka matsa a kan lallai sai su kai shi asibiti, tunda a wannan lokaci da ake magana yana nan da rai bai rasu ba. sun sa wasu daga cikin 'ya'yansa guda biyu suka sanya shi a cikin mota suka kai asibiti inda ya rasu. Daga bisani sai suka ce sun rike ɗaya daga cikin 'ya'yan nasa bisa dalilin cewar wai suna tuhumar cewa shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. A yau za mu faro da jin ta bakin ɗaya daga cikin waɗannan 'ya'yan marigayin wato Shamsuddin wanda da shi aka je asibitin. Shamsu Muhammad Inuwa Gawa. Ya kuke da shi ainihin marigayi? Mahaifina ne shi ya haife ni ne babban ɗansa a nan a gabansa. abin da ya faru muna kwance da daddare misalin karfe biyu na dare ya zo ya fito daga cikin gida da fitila yana haska da ni da kanina abuwa a shago ya gana dawo da yake ni ina dan kai dare sai ya ga mun dawo kawai sai ma'aikatan suka zo yan sasu da sojoji he suka haska da fitila he yake ce musu waye wannan yake haska ni ba su mai magana ba ya juya zai tafi kawai wani a cikin su ya harbe shi yana harbin sai na ji ihun mahaifin mu yana kiran habu habu ku zo ku yana asibiti sun harbe ni muna fitowa ma mun baya barayi ne kawai sai muka ga su ne sun tsattsaya a nan wajen da gani ba su karasa sa ba ni ina rike sa ina kuka wanne irin kaya ka gani kayan sas ne da na sojoji kowa da din su da motocinsu sun fi goma sha biyu suka zo sai ina nan wajen a gabansa sai habu kanina za su gudu sai na taso ina kuka ina me muku da za ku harbe shi me muku da aka harbe ya suka isa saurare mu har sun juya za su tafi mahaifiyar mu ta fito daga gida da kannena suna kuka to wani babban su a cikin su he ga halin da muke ciki he ce su yo baya da motar su suna yo baya he suka dauki mahaifin na da ni muka kama kaga jikina duk duk jinin sa ne nan a jikina ko ka ban tube ba muka tafi asibitin mala Aminu Kano yana numfashi har muka je asibiti kafin dakta ya zo ya duba shi Allah ya mai rasuwa ya rasu shi babban lokacin da ya taso da ya ce a jawo mota motar wanne kala ce hilos di hilos hilos ne hilos suka zo sun yi bayanin cewar me suka zo ne ba abu kawai harbi su kai ba wani zancen tambaye sun zo suna tuhumar wani abu ko wani abu mu so muka yi masu su rike mu ji me dalili kawai suka harbe shi harbi kawai suka yi ba abin da suka suka tambaya kawai ya ji mu kai muna na bayan ma barayi ne ni na fito daga cikin yagon da ni da kani na hagu kawai ya muka ga su ne suka dauke mu suka tafi da mu asibiti muna zuwa Allah ya mai rasuwa za su tafi dai na sa kani na da suke dau lambar motocin su sai ya dau lambar motocin su lokacin da aka je asibitin da ya rasu ba su ce muku komai ba kawai tafiya ba abin da suka ce mana sun ban mu a wajen sauran muna tare da su shi kuma babban nasu ya hau mota ya je ya kira wani babban nasu suka zo tare da shi shi babban nasu ya yake ce mana hine babban su gaba daya mu kwantar da hankalin tsautsayi ne Allah ya kawo to muna nan a tsaye a wajen ina ta kuka ni da hankali na bai kwanta ba ina gaban mahaifin nawa a gaban sa ina tsugunna ina kuka wasu mutane a ciki suna ce min ya hakuri kawai daktan yana kallo na yana kallon baban namu yana ji ya gaya mai da turanci ai baban mu ya rasu kawai eh, na ƙara kama kuka na ƙara kama kuka ya suka zo aka rufe shi suka ɗauke suka kai mutuwari mun fi minti goma sha biyar a nan ya suka ɗauke mu suka tafi da mu can ofis ɗin headquarter ɗinsu na giginyu ofis da asibitin nan da aka yi ya suka kai mu nan suka kai mu nan muna zaune da ƙanina tun biyu na dare muna zaune a nan ko abinci ba mu ci ba muna zaune hankalin mu a tashi kawai sai kuma da safe sai ga daga gawa da mai unguwa da malamin masallacin gayawa suka ƙari maganar da za su yi da can a saman bene suka kira mu suka ce mu muka je he suke tambaya wannan habu ne ni kuma sunana hamsi su suke gaya eh he suka dawo da mu da suka dawo da mu muka zauna muna da ita kuka muna a bamu gawan mahaifinmu mu je mu stress abin da zai biyo ba daga karshe da dagacin ya zo suka je suka ƙara dawowa kawai suka kama kanina suka rike shi waye sama Habubakar suka suka rike wayarsa suka kashe wayarsa wai sai suke cewa wa ai suna suspend ɗinsa akan boko haram abin da suke faɗa kenan to kuma ni he na tsaya nake ce musu haba ya labai ga abin da ya faru da mu kun kai mana mahaifinmu kuma sannan ku ce kani nayi in wajen kani na ku zo me yasa za ku harbi mahaifina ku kashe min shi suka babba na hakuri suka ɗauko dubu ɗaya suka ban hau mahaifin na ce musu ina da kuɗi na ban musu kuɗin su suka siya min silifa ni ne kawai na wanke suka ce in wanke jikina a haka na ce zan tawo suka sa na wanke kafata kawai na to yanzu dan uwana yana can ban san halin da ciki ba shi Abubakar ku yanzu to misali me kuke so ku ai kawai abun da muke so kawai a duba Allah da annabi mu kawai a bi mana haƙƙin mu kawai a bi mana haƙƙin kashe mana mahaifi da aka yi kuma a sako eh, mana ɗan mu. a bayan shamsuddin ɗin akwai wasu ƴaƴan marigayen waɗanda abubakar haruna galadanci ya tattauna da su da safiyar faruwar wannan abu ni suna na ɗaya ba abdulaziz ni dai wannan abin da ya faru gaskiya ya dace ban ji daɗin wannan abun ba matsayina na wanda yake babana nima kawai ubangiji Allah ya ta shi amma fatan da muke Allah ya sa gwamnati ta shiga ta bi mana hakkin kadin mahaifinmu yau kuma su koma na kanu. wani batun shi wancan dan uwana ku da ake cewa wai suna zargin sa da aikata wani abu misali ko kun taba lura wannan kawai sun sun faɗa ne saboda ra'ayin su dan su kare kansu amma ba don wani abu suka faɗi wannan abu kawai sun faɗa ne kawai saboda son zuciya irin nasu amma ba wani bana ba wani abu bane ba kawai suna na da Ja'atu Muhammad ya kuke da shi ainihin <laughs> babana ne mahaifina ne shi ya haife ni Eh, me ya faru kuka samu kawai na ta yau da sassa ba aka aiko mu aka ce in zo asibiti sai wai sun harbi mahaifina in su sun haifi mahaifina misali wai a lokacin sun faɗi menene ya faru da haska ba abin da suka faɗa ba abin da suka ce ya faru kawai harbi suka ya zo zai leko yan uwana an ce a cikin 'ya'yan nasa akwai wanda suka riƙe wai suna zargin sa da wani abu kun taɓa ji ba shi da wani abu ba shi da wani aibu kanina ne kawai daidai suna neman mafita ne saboda su kare kansu kuma in Allah ya yarda ba za su kare kansu ba da alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma mu muna fata gwamnati da dukkan wani mai karfi dan girman Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su taimaka mana su kwatan mana yancin mu ne jigo mu ba mu da wani karfi wanda ya wuce shi dan Allah dan annabi a taimaka mana kwatan mana yancin mu yanda ya kamata dan Allah Allah a taimaka mana kuma kanina ma da suka rike mutumin kirki dai ba shi da wani aibu wallahi tallahi ko ina a zo a tambaya yana da kyakkyawar shaida sunana bilkisu muhammad muna muna wata gayawa me ya faru da mahaifin ni ina kwanta a ɗaki ina bacci kawai sai ji ne ana ihu ni kuma ban zata da baban ma ake yi ba kawai na koma na kwanta ya ji ne ba mu ta tana ihu sai na fito da gudu ya na ga ba mu ce take ihu ina lekawa ina daga yi sai na jini ga baki ɗaya a jikinsa sai na sa ihu ina cewa wayo baba sun kashe mana baban mu wayo mun shiga uku kawai sai suka tuya za su tafi sai ya ni na suka ebo gorori ji suke wa yan kato da goro na yan kwato da gora ne sai aka ce ba yan kato da da gora ba ne ba sai suka juyo suka dawo za su tafse ba mu ta je ta rike karfan mota ta ce wallahi ba za mu yadda ba sai an fitan mana da hakin mu shine aka juyo da motar yayin mu ya sa su aka tafi wai sun faɗi dalilin da ya kama a'a ba su faɗa ba ku yanzu misali me kuke ne so ai mu muna so a fidda mana da hakin mu wallahi Allah dan Allah dan annaba a fidda mana da hakin mu sunana wasila ya kuce ji mana fina ne ne ne faru jiya ɗazu da safa aka aika mun aka ce ss sun zo sun harbe shi ina gida mahaifina ne ne menene baba abin da ya musu akan yaji ana dan taba kamar kyauran yan uwana shine zai zo ya duba su tunda mutum da yake da iyali dole ne ya fito ya duba suna shago shine kawai zai juya sai tafi da suka saki harbi kuma ba ya fina ina da kanne kananu ina da kanne kananu kuma sannan ni ma yana taimaka min ni da yan uwana Allah ya isa wallahi Allah ka bi mana hakki ma Allah ya saka mana abin da aka mana wallahi har yana mu ja musu masifa da izinin ubangiji ku yanzu iyalai me kuke so ko muna son a bi mana hakkin mu gwamnati don girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama don Allah don annabi gwamnati ki shigo wannan magana ki dubo wannan zalunci da aka yi wa talakawan ki. sauraro za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar dss kan wannan batu a huta lafiya. To madalla yanzu ko ga labarai a takaice. Wani jirgin saman ƙasar Iran ya yi haɗari a cikin tsaunukan Zagros kuma mutane 65 da ke cikinsa duk sun mutu in ji kamfanin dillancin labaran ƙasar Iran ɗin Irna. rahotannin farko na cewa mutane 66 ne cikin jirgin amma daga bisani sai aka gane cewa mutum guda ya makara bai samu shiga jirgin ba shugaba donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa ya yi imanin ƙasar rasha ta samu nasara fiye da ma ta yi zato wajen sukurkuta tsarin demokuraɗiyyar amurka ta hanyar yin katsalandan a zaben shekarar 2016 a saboda matakin bincike daban-daban na wata da watanni da wannan katsalandan ɗin ya haifar a cikin wani sako da ya rubuta a shafinsa na twitter shugaba trump ya ce ya bar burin kasar rasha shine haifar da rudani hargitsi da tashin hankali a cikin amurka to ta samu nasara fiye da yadda mata ya zato wasu daga cikin waɗanda suka tsira daga harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar sakandare da ke jihar florida sun ce za su yi tattaki domin yin maci a washington da ma wasu manyan birane da ke cikin amurka domin nema ɗauki matakin hana sake aukuwan irin wannan kisan gilla a makarantu sun ce za su gudanar da wannan maci ne a cikin watan gobe wata ɗaliba mai suna cameron kase ta faɗa wa shirin this week na gidan talabijin abc jiya lahadi cewa za mu yi maci a matsayinmu na ɗalibai harkokin siyasar ƙasar afghanistan sun ƙara muni jiya lahadi lokacin da aka samu gwamnan lardi na biyu da ya fito ya yarda da cire shi daga kan kujera da shugaban ƙasa ya yi a ranar asabar ne shugaba ashraf gani ya bayyana naɗin sabon gwamnoni na wasu larduna biyar ciki har na lardin samangan da ke arewacin kasar a wani bangare na yunkurin inganta mulki a sassan kasar sai dai kuma abdulkarim keda wanda ya shekara guda kan kujerar gwamnan lardin samangan din ya yi tar da kuma yin watsi da saukar da shi da shugaban kasa ya yi to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya karfe 7 agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai rahotanni da shirye shiryen mu da ma sakonni da kuka aiko mana amma yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman malamin Ibrahim a yawa da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ya bada umarni malam Sidi da kuma injiniyan mu na wannan safiyar Craig Barnes baba ya ko makiri ne ke sallama da ku sai da hantsi. thank you